قال حدثنا إبراهيم ابن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة قالت أنكر بورغان عائشة الله كرمته دا تجي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه منظم الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ينا cikin rashin lafiyarsa yace صبوا علي من سبع خرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأحد إليهم ku كنيمو salka guda bakwai daban daban kowace salka inda aka ɗebo rijiyar da aka ɗebo ruwanta daban salka bakwai rijiya bakwai kenan kowanne a kawo a zuba min zan ji karsashin tashi in je yi ma mutane jawabi qalat nana aisha ta ce fa'aqadnahu fi mikhdabin li hafsata sai muka zaunar da shi a cikin makayi ko daro ko wani abu mai girma na hafsa Fa fasababna alaihi ma sabban sai muka zuba ba muka zuba mishi ruwa muka kwarara mishi ruwa aw shananna alaihi shannan shak mai rawiye shakka ko sababna aka ce ko shananna sababna muka kwakwara muka kwarara masa shananna muka yayyafa masa الشك من قبل محمد بن إسحاق فوجد راحة سيما الله يجي سوكي فخرج فصعد المنبر سيفتا يهو منبري فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أود ودعا لهم سيفتا سيجي يهو منبري فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أهد ودعا لهم يا نيما مشهيدين أهد يا مسلم مسغفر وكما يا الدعاء ثم قال سألنا سيتي أما بعد bayan haka wannan kalma tana da muhimmanci wajen larabawa ne amma ba'adu in aka faɗi haka to sai kowa ya saurari abin da ke fitowa ala haddi qawli sha'ir qad alima al-hayy yamanuna annani Iza qultu amma ba'du anni khatibuha yace duk sun sanni in dai nace amma ba'du to abinda zai zo baya ba dama ne sai manzo Allah ya ce amma ba'du fa innal manzo Allah zai bayyana darajar lansarawa kenan da darajar sayyidina Abubakar fa innal ansara aibati allati awaitu ilaiha lansarawa su ne. kebantattuna da na tada na koma wajensu lansarawa kenan ko kebantattuna abokan sirri na waɗanda nake ganawa da su fa akrimu karimahum mai mutunci a cikinsu ku mutunta shi mai girma ku girmama shi wata jawazu an musi'ihim illa fi haddin wanda kuma baya wanda kuma yake munanawa ku yi musu afuwa sai dai in haddi ne to babu afuwa haddi hakkin Allah ne ala ku shaurara inna abdan min ibadillahi tabbas wani bawa cikin bayan Allah kad khuyira bayna duniya wa bayna ma inda Allah tabbas an bashi zabe duniya da kuma abin da ya koma wajen Allah fakhtara ma inda Allah shi ya abin da ke wajen Allah mana ya zabi ya bar duniya kena ya koma wajen Allah fabaka abubakarin wa zanna annahu ya'ni nafsahu shi sayyidina abubakar ya kuka ya tabbatar da cewa eh manzon Allah yana nufin kansa ne fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislika ya ababakar manzon Allah ce hankali ya abubakar kai a hankali suddu ma'ana yanzu ya bayyana falalan lansarawa mutanen madina yanzu zai bayyana falalan sayyidina abubakar suddu hadhihi al-abwab الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر ga masallacin annabi ga gidaje da ke kusa da shi wannan ya bude taga wannan ya bude kofar gida zuwa masallaci wannan ya bude masallaci duk kofofin duk a toshe kowa sai kofan ababakar kadai za a bari wa fi riwayatin suddu hadhihi al-khawha ma khawhati abi bakr fa inni la duk ko mace duk wanda ya bude kofarsa zuwa masallaci a toshe kofar a kulle kofar an fahimta sa'an na sai ce sai dai kofar gidan abubakar kadai za a bari fa inni la a'lamu ra'an la a'lamu imra'an afdala indi yadan min as-suhfi min abi bakr yace babu wanda na sani yana da falala a wajena a cikin suhba kamar abubakar Ma'ana ya hada dukkan sahabbai kenan lansarawa da muhajirai da lansarawa da manya da yara da kowa manzon Allah ya fifita abubakar kenan wannan ishara ce ko bai kai nassi ba ko ishara ce wannan koko ya kai nassi eh bai kai nassi ba ko fa innal ansar aibati sababu qawlihi haza kama fi sahih al-bukhari من رواية هشام بن زيد عن أنس قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا me kuke sa kuke kuka suka ce abin da منتنا sa muke الله كي tuna ne yadda manzon Allah ke فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك sai ya shiga wajen manzon Allah sai ba manzon Allah labarin abin da ya faru kala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama nan da na sai manzon Allah ya fito wa asaba ana ra'sihi hashiyat burdin lahu an an ɗaura zani a gefen sai manzon Allah ya ɗauki ya daura kansa yayi kamar bandeji kenan ya daura kansa kala yace fa sa'idal minbara ولم يسأله بعد ذلك اليوم بعد ذلك اليوم فهم sai hawa mimbari yace daga wannan hawan mimbarin da ya sauka bai kuma hawa mimbari ba kenan lahira kenan fahamidallaha sai gode ma Allah wa asna alaihi thumma qala sa'annan sai yace usikum bil ansari ina muku wasiya da lansarawa mutanen Madina fa innahum karshi wa aibati lansara su ne karshi wa aibati mana alkarshi wa fidahi kamar ka ce hanjin cikinka a ina yake waje yake ko kuwa ciki ciki yake mana lansarawa suna kusa da ni ne sosai su manne suke da ni wa aibati kuma abokan ganawa na ne ma'ana kebantattuna ne abokan sirri na ne wa qad qadaw zai alaihim tabbas sun yi abin da yake kansu sun ba da hakkin da ke kansu wa baqiya allazi lahum abin da ya yanzu shine hakkin su akan mutane faqbalu min muhsinihim wata jawazu wa tajawazu an saboda haka mai wanda ya kirki ku karba wanda ya kuskure ku yi mai afuwa wa fi hadis ikrima an ibn abbas indahu aidan inna an-nasa yakthuruna manzo Allah sai ce mutane za su zo su yawa wata ƙillul ansar lansarawa su zama kaɗan a cikin jama'a hatta ya kunu kalmilhi fi ta'ami har sai sun zama kaman gishiri ne a cikin abinci ɗan kankani faman walliya minkum amran yadurru fihi ahadan fal ya falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim duk wanda ya samu wani mulki komin kankanta su matukar zai iya cewa eh ko a'a zai iya gyara ko zai bata ko yace to a kyautata ma lansarawa wanda ya aikin kirki a saka masa wanda ya kuskure a yafe masa an fahimta to sa'an nan kuma sai ya ce illa baba abi Bakirin duk wannan kofofi da aka buɗatan suna kallon masallacin annabi dama kowa abin alfahari ne yana fita gidan shiga kofa ya shiga masallacin annabi sai manzo Allah ce duk a toshe su sai na abubakar kadai za a bari تميسة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر إلا خوخة أبي بكر الحديث وفي صحيح البخاري من حديث إكرمة عن ابن عباس سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر قال الإمام النووي الخوخة الباب شكرا ya ce babu wani sahabi da yake da daraja a wajena da yake da kuma hannu a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wajena kamar Abu ce na zo na kawo sako kuka ce ƙarya nake yace gaskiya nake wa fi hadis abi sa'id al-khudri fi sahihaini inna amanna an-nas alayya fi malihi wa suhbatihi Abu wanda ya fi min karamci da baiwa a cikin dukiyarsa da abokantakarsa da lazimtar manzon Allah da ikhlashinsa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abubakar walau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu ababakrin khalila da zan ɗauki wani cikin sabai khalil da abubakar kenan zan ɗauka walakin walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu alhadis وفي حديث إكرمة عن ابن عباس عند البخاري إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة باب wani ɗaya a cikin mutane da ya min karamci ya min baiwa zai min da kanshi da dukiyarsa da ladabinsa da biyayyarsa kamar abubakar walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل من الحديث وفي حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري حين كان بين أبي بكر وعمر شيء وانا أبي فارس كان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ثم إن أبا بكر الندمة سيدنا أبو بكر سيدنا داما كمان شيء فار باتا ما عمر فاستغفر عمر فلم يغفر له ya ce umar ka yafe min na yi kuskure na yi laifi umar ya ce a'a kamar abin ya koni umar kenan Fa فجاء أبو بكر إلى sallallahu alaihi الله عليه وسلم فحكى له الذي wa وبين Umar. shi sai na abubakar ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da ya faru tsakani na da Umar na ba shi hakuri na gaji ya ce a'a bai taba ji ba fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaghfiru Allahu laka ya Abu Bakr يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر yanzu taurin da na umar ya yi ya zama mabakar alkhairi ne ko sharri ta ina ya janyo mishi addu'an manzo Allah sau uku ya ya manzo Allah kuskure na masa na yi na yi ya yafe min ya hakuri ya kiya yaghfiru Allahu laka ya Aba Bakr yaghfiru Allahu laka ya Aba Bakr yaghfiru Allahu laka ya Aba Bakr in wannan ke tar da hankali kwantar da hankalinka falamma jaa Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar kuma lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama inna Allah ba'athani ilaikum al tabbas Allah ya aiko ni zuwa gare ku Qurayshawa kenan faqult fakultu fakultum sai kuka ce ka zabta ka yi ƙarya wa kala abubakarin sadakta Allah ya aiko da zuwa gare kuka ce ƙarya nake abubakar ya ce gaskiya nake faɗa an fahimta wa wasani bi nafsihi wa mali ya taimaka min da kansa da dukiyarsa ja'idu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ba haka bane ba fa hal antum tariku sahibi za ku bar min abokina za ku mutunta min abokina za ku yi kaza kaza za ku kaza kaza kaza uziya tun daga nan kowa ya fita sha'anin abubakar ba wanda yake son ya bata mishi ya samu tabbas da garanti wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الإمام النووي إمام النووي يتي فيه فضيلة فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه بهاك بني با يتي ونن حكاير تنا بينا فلدا سيدنا أبو بكر فيلي باب ونبوي واتك وهي من من أجل مناقبه يتي ينا تكن من يمن درجة سيدنا أبو بكر والفضيلة من أوجه منها hadha al-lafz wa minha buka'u yace yana wannan falalan suna da yawa a cikin kabi hadisin haka zaka gani zai na bakar shi yayi kaza shine yayi kaza manzo Allah ce Allah ya aiko ni gurin ku kace nayi ƙarya shi yace nayi gaskiya to kenan waye waye dai da kenan shi sa aka ce mishi Abubakar Siddiq ne As-Siddiq duk abin da Qurayshawa suka ga yana da wahala hankali ya ɗauka. suka zo suka ce ka ji abokin naka kuma ga abin da ya faɗa sai ce in ya faɗa to gaskiya ya faɗa daidai ne in ya faɗa ba zai faɗi ƙarya ba gaskiya ne shi sa ya zama as saboda bayan darajar manzanci sai annabci mai me siddiƙanci ya ce fasidku fil ghari was Siddiku? lam yarima wa ya kuluna ma fil ghari min arimi isa ake cewa yarsa siddiqatu binti siddiq درجة كجيران صديقية سيدنا أبو بكر قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليه ابن سليمان عن سليمان ابن عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت نانا نعم، عائشة تشي أوذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كرا صلى كو أنزو أي مشي أنشي مش أن سند شيوا لوكا صلى ياي بالصلاة في مرضه أتشكين رش الله في ديكي كونشي فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an zo an ce ya manzo Allah ai kira sallah ko lokacin sallah yayi kana kwance fa qala muru ababakrin yusalli bin nas ku je ku ce ma abubakar yayi ma mutane sallah wannan nassi ne ko ihtimali eh nassi ne ko ihtimali nassi thumma ughmiya alaihi sannan sai sake kuma suma falamma surriya anhu da ya farfado kala hal amartunna ababakrin yusalli bin nas yana farfadowa shi tambayin nana Aisha da Hafsa kun je kun ce ma Abubakar yi mutane sallah fa qultu man alqa'ila Aisha sai na ce إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر يا منزل الله أبو بكر متن مي باشي da taurin zuciya da ya tsaya yana karatu mutane ba za su ji ba kuka zai ta yi me zai hana a ce ma Umar yayi Faƙala, aka fada so ɗaya aka fada so biyu har uku an tunna sawahib yusuf muru ababakar yusalli bin nasi faruba qa'ilin mutamannin wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakr an tunna sawahib Yusuf sai sifata su da abinda Zulaiha ta aikata menene ta aikata tana son ta nuna musu fitinu wanda ta yi da Yusuf ɗin nan fa ba ganganci bane amma sai ta bayyana musu ku zo za a yi walima za mu ci abinci bata bayyana musu abin da take nufi ba ne na na Aisha tana so ta nuna ma Hafsa matsin mana darajar ubanta amma ba ta faɗi haka ba sai ta bullo wata kofa ta ce ba zai iya ba ce a ce ma Abubakar ya na na Hafsa ta ta take wani abin a zo a gani ne sai ta sai da ta yi su uku sai manzo Allah ce an tunna in sawahib Yusuf muru a fal yusalli bin nas to nan na Aisha ta samu tabbas so uku manzon Allah yana cewa ubanta to ya zama tabbas kenan a wata riwaya shi nana hafsa ta ce ban taba samun wani alkhairi game da ke ba duk sa'an da muka buga muka shiga da ke sai na ji ba daɗi a lokacin da matsala ta tashi sai na umar tashi ya je ya ce ma yarsa hafsa ke kada ki dakata aisha ta fi ki kyau yasa abinda za ta yi ita wajen manzo Allah ta kwana lafiya kai karki saboda ta fi ki kyau bin nas haka ya gaya mata gaskiya <laughs> waye zai iya faɗa ma yarsa haka ai ba daɗi ba kowa ba ne to sai ce muru Faru ba ka'ilin mutamannin za a zo a samu wani wanda zai madagana yana burin shi ya samu wannan kujerar wa ya ballahu wal mu'minuna Allah kuma ya kiya mu'minai kuma sun kiya sai abubakar hal haza nassun au ihtimalun nassun ala imamati man ala imamati abi bakri ban sani ba فرب قائل متمن وفي رواية القاسم ابن محمد عن عائشة من رواية يحيى بن سعيد عنه عند البخاري في الأحكام منكر تشكي البخاري لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول الخائلون أو يتمنى المتمنون ناسو ذكر أيك أكا أبو بكر سيدنا أبو بكر أنسى سبوا لما كان أينك أنا كان ون يساري ون يساري ون يساري ما كان تكاري كنوكو ثم قلت sa'an nan sai na ce ya aballahu wa yadfa'ul mu'minuna aw yadfa'u Allahu wa ya'bal mu'minuna wa fi riwayati muslimin id'i li aba bakrin aktubu kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa aba bakrin wata riwaya ce ki kira min abubakar zan rubuta takarda in bashi na shi ne zai kaza kaza kaza kaza kada a zo wannan ya ce yana so wannan ya ce yana so wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa aba bakrin Allah ya kiya muminai kuma sun kiya sai Abu Bakr wa inda Imam Ahmad hadith ibn Abi Mulaika an Aisha radhiyallahu anha annahu qala laha ادعي لي أبا بكر وابنه كرام أبو بكر الأنسى فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن ثم قال يا أبا الله ذلك والمسلمون مرتين قالت فأبى الله والمسلمون إلا أن يكون أبي فكان أبي الله يكي يا مؤمنين ما سنكي يا سيدي أبانا كما هكا أبانا إذا مو شيني خليفة to wasu suka ce wannan hadisi yana cikin manya-manyan darajojin sayyidina abubakar kenan ku Mm-hmm. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة قال يتي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يتي منزو الله يبر دنيا رانا الاثنين فحبس بقية بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء سي أكبر شي حردر الأربعاء أكبر نشي وقالوا سي سكتي inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yamut suwa suka ce haka sayyidina umar kenan walakin urija bi ruhihi kama urija bi ruhi musa an tafi da ransa ne sama kamar yadda aka tafi da na musa fa kama umar sai sayyidina umar ya tashi fa qala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yamut yace manzon Allah fa bai mutu ba inna bit tawkid ولكنه عرج بروحه كما عرج sama kama yadda aka hau da ran Musa. Wallahi, هو دران موسى والله يرسوا آيتي لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم ai sai ya manzo Allah ba zai mutu ba sai ya yanke hannu wa'insu mutane da harasansa harasansu wa'inda suke cewa ya mutu din nan falam yazal umaru yatakallamu hatta zbadda shadaqahu yace na Umar bai gushe ba yana ya kai kawo yana faɗa ya zare takobi duk wanda ya yace manzo Allah ya mutu zan sare harshe gefen bakinsa haka guda biyu suka yi suka yi kunfa azan mutu yi ta ya ta suruti wannan gefen bakinsa guda biyu me suke yi sai na Umar ya kusa fita hayyacinsa mas'alar da ta faru ta fi karfin kowa fa sai abubakar kadai allah ya keɓance shi da wannan ya zo yana cikin hayyacinsa hatta isbadda shadaqahu mimma yu'id wa yaqulu saboda narko da yake wallahi duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu za a filla kansa fa qama abbas shi sayyidina abbas ya tashi fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad mata yace manzon Allah ya mutu ya bar duniya wa innahu la basharu ai mutun ne wa innahu ya asanu kama ya asanu al-bashar to sai malamai suka yi ma abbas Abba abbas gyara a nan suka ce ai mutum ne shi mutum aka bar shi jikin shi zai canza kamar yadda jikin mutane ke canzawa sai malamai suka ce eh, ya faɗi wannan ne haka kawai amma suka ce akwai wanda bai kai darajar manzon Allah ba na jabir da mahaifinsa ya rasu aka binne shi shekara nawa ya zo ya duba ya gani arba'in ya zo ya gan shi ga yadda yake akwai wani kurji a wani wuri da ya ɗauki hannunsa ana cire hannu wajen sai jini ya fara zubowa sai ya mayar ya ce in sayidina abdullahi uban jabir jabir bin abdullahi in sayidina abdullahi ya samu shekara arba'in ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ai masalarsa ba shi an bincika ba ko an yi gyara ko ba yi gyara ba an yi gyara jabir dan abdullahi kenan ko darajar jabir dan abdullahi kenan inda inda akwai gonansa akwai gidan shi in ka je hajji ko umra ka ce a kai sab'a masajid in ka je sab'a masajid din masallacin karshe na bakwai din nan nan ne inda Jabir ya kawo abinci kaɗan sojojin manzo Allah suka ci kowa ya koshi eh ai qumu fadfinu sahibakum ku tashi ku binne shi fa innahu akramu ala Allah an yumitahu imatatayn ai Allah ba zai kashe shi so biyu ba ayumitu ahadakum imatatan wa yumitu hu imatatan, yanzu wanne a cikin mutuwa ɗaya zai shine sai manzo Allah ya zo ya mutuwa biyu wa huwa akramu Allah min zak ai manzo Allah girman sa wajen Allah yana da yawa ai qumu fadfinu sahibakum ku tashi ku binne mutum abokinku fa in yaku kama taquluna fa laysa bi azizin ala Allah an yabhasa anhu at-turab in yasko in kun binne shi ya zama kamar yadda kuke fada ne bai mutu ba Allah zai fitar da shi ya ba komai zai yaye kasan ya fito da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi ma mata hatta yace wallahi manzo Allah bai bar duniya ba hatta taraka sabila nahjan wadihan taraktukum ala bayda'a laylaha kana hariha alaysa kadhalik la yazigu anha illa halikun فأحل الحلال يا هلت حلال وحرم الحرام يا حرمت حرام ونكح يا أوري وطلق يا سكي وحارب يا ياكي وسالم يا يسلح متاني ما كان رأي دك ينا نونا cewa abubuwan da manzon Allah yake ne shekawar misali yace mai kiwon dabbobi ya je neman musu abinci ya dauki sandan su kadirin su ya buga je harawa ya fado ya je um, gyara musu wajen shan ruwan su ya duk abin da suke yi din makiyaya suka ce ba su fi manzon Allah wahala ba gine ce ma kana ra'i ganan yatba'u biha sahibaha sahibuha ru'usal jibal yace makiyayin dabbobi da yake bi wajen kan tuddai wajen duwatsu inda zai samu su abinci ya khabatu alaiha al'udha al-khabat shine ka dauki kwagirin ka ko sandaka ka buga ice mm, abin nan harawa ya zubo ganyaye su zubo dabbobin ka su ci bi makhbatihi wa yamduru hawdaha tamdiru al-hawd shine ka je wajen shan ruwan su rijiyar su ka taba ka kwaba siminti ka kwaba ka gyara musu bakin abin ya ce duk waɗannan da suke mai kiwo ke laisa bi an saba wala adda'aba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai fi manzo Allah wahala ba kana fikum aikum qumu fadfinu sahibakum ku tashi ku binne abokinku taib sai ce alqailu wanda ya faɗi wannan magana shine ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kama ja fi siyak wanda ya ce manzo Allah bai mutu ba وإنما ذكره بصيغة الجمع لوجود غيره ممن قال da ya ce manzo Allah bai mutu ba to ya ce suka faɗa sai na umar ya faɗa aka ce tun da sahabbai sun ji suka yi shuru ma'ana kamar su ma sun faɗa kenan qala innahu lam yamut sallallahu alaihi wasallam faqad rawa al-baihaqi min hadith al-waqidi an ashyakhihi qalu yace suka ce walamma shakka fi mautin nabi sallallahu alaihi wasallama walamma shukka da aka yi shakka a cikin mm, rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala mata wa'an suka ce tabbas ya bar duniya wa qala ba'duhum lam suka ce yana nan bai bar duniya ba وضعت أسماء بنت أميس يدها بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قد توفي asma binti umais sai ta dora hannunta a tsakanin kafarun manzon Allah sallallahu alaihi da ta ga ba alaman khatiman nubuwa sai ta ce manzon Allah ya bar duniya قال الحافظ ابن كثير وهذا مخالف لما صح yace wannan magana da asma bint umais ta fada ya sha bamba ya saba da abin da ya fi shi karfi wa fihi shadida kenan ko طيب سأل نزيتي وروى البيهقي في الدلائل إمام البيهقي شي رويته تشكين دلائل النبوة أكوي دلائل النبوة للبيهقي أكوي للأصفهاني أكوي دلائل النبوة دلائل النبوة للتافي نيقول زاء زاء ولفا babu zancen a ayi hajji ayi menene a'a abubuwan da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda al-imam ad-darimi duk malamai suna farawa ne kitabul tsahara kitabul wudu kita har a a'a shi sai fara nuna maka manzon da za ka bi wane ne shi yaya yake wajen Allah me Allah ya tabbatar game da shi ya kawo maka karamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Allah sannan yace a shiga neman il a shiga karatu kuma wal bayaqi fi dalail min hadith yazid ibn banbus an aisha ta radiyallahu anha qalat nana aisha ta ce nana aisha ta shiga wani hali ko yanzu wani babban mutum ko mai milki ko mai ran da ya rasu ai gidan matansa da 'ya'yansa haka suke zamowa a ruɗe tunanin aisha manzo Allah ya rasu ɗakin ta ne mata bai na haƙinati wa zaƙinati ba haka ta ce ba tana zaune abin ya zamo shakka ya mutu bai mutu ba shi na umar ya zo جاء عمر يستأذن يعني بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شوبة umar ya zo shi da mugirar dan shuba shi suka nemi izini sai ta ba su izini suka shigo umar shi sai na umar ya ce ya aisha mali nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam aisha me ya faru ne ga annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru ne da na aisha tace sai na ce gushiya alaihi munzu sa'a su ma ya yi tun awa ɗaya kenan tun ɗazu-ɗazu ya su har yanzu bai farfado ba faka shafa an wajihi shi sai na umar ya bude fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala wa gamma inna hadha lahu al-ghamm thumma qattahu yace ai wannan shine bakin ciki da damuwa sai kuma ya sake rufe sai ya rufe walam ya takallama al-mughira mughira abokin tafiya bai ce komai ba ma balaga atabat al-babi qala al-mughira za su fita da suka kai bakin kofa sai mughira ya ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umar mughira ya ce umar manzo Allah ya bar duniya fa qala umar kazabta ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kuskure al-kazib yutlaku ala kazabta ai akhta'at manzo Allah bai mutu ba ko wala ya mutu hatta ya mura bi qitalil munafiqina ai manzo Allah ba zai tabarin duniya ba sai ya bar an yaki munafikai bal anta hawwashaka faja a abubakar ana cikin wannan hali sai abubakar ya taho daga inda yake matansa ba ɗaya yana wani gidan wurin wata matar sai labari ya isa mishi sai tashi bai ce ma kowa komai ba sai kamo hanya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yana zuwa kofar na Aisha ya shige masallaci mutane na nan bai ce ma kowa komai ba shi sallama sai je sallama gidan yarsa ko sai ta bada izini sai ya shigo faqala sai ce mali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha me ya faru qultu na na Aisha ta ce bushiya alaihi munzu sa'a ya su mane tun dazu tun da zuwa su har yanzu ne bai farfado ba tukunna Fakka shafa an wajhihi sai bude fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da manzon Allah ya bar duniya fa wada'a famahu baina ainihi sai sumbanci goshin manzon Allah mai albarka ya sumbance shi ce tibta hayyan wa maitan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ala sudghi thumma qala sa'annan sai ya ce Nabiya, wa وخليلا wa Khalila. الله zababban Allah madaukakin sarki ba daɗayin Allah sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya innaka mayyitun wa innahum mayyituna magana ta kare kenan وروى البيهقي من حديث ابي الاسود عن عروه قال قام عمر بن الخطاب يخطب الناس سيدنا عمر sai tashi tsakanin mutane yana kutuba duk wanda yace manzon Allah ya mutu za fille kansa kada wanda ya kuskure ya faɗi haka wa yu'idu man qala qad mata bil qatl wal qatl wa yaqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghashyatihi law qad qama qata'a wa qatala manzon Allah ya suma ne in ya tashi zai kakkashe wa'in munafikai ana fahimta وعمر بن قيس ابن أم مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ ينا كرنت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والناس في المسجد كالملؤوه ويبكون ويموجون لا يسمعون أنت كما صلاتي كوا يا رودي يا فتحية تنسى وما محمد إلا رسول وانا يجي وانا يداو الرسا ميتيتي قسكي يا زاعي دما كرن تافي كرفين هنكلين كوا تاشلك إيمان كوا كرفين كوا ba wanda ya isa ya faɗa tunda na Aisha kanta ta ce su ma tun har yanzu bai farfado ba Wani an عن امير المؤمنين umar انه zalika ذلك متاولا to aka ce sayyidina umar abin da yasa ya ce manzon Allah bai mutu ba ta'wili yayi akwai ayar da yake rike da ita fa qadara wal bayhaqi min hadith ibn ishaq an husayn bin abdullah an ikrima an ibn abbas أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سئل ما حمله على مقالته التي قال حين توفي رسول الله صلى الله me yasa ka faɗi abinda da ka faɗa ne lokacin da manzo Allah ya bar duniya faqala sai ce kuntu ata'awwalu hadhihi al-aya in ta'wilin wannan ayan nake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida wai mai kenan litakunu shuhada ala nas in za ku zamo shaidun mutane ku da suwa zai riga mutuwa su za su riga ku mutuwa wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma wanzu Allah ya zama shaida akan abin da kuka aikata da ku da shi wa zai riga mutuwa ba haka bane ba tawili sayyidina Umar kenan qala fa wallahi in kuntu la azunnu annahu sayabqa fi ummatihi hatta yashhada alaiha ya ce ca nake manzon Allah zai saura cikin al'ummarsa har sai ya shi ya musu shaida kan duk abin da suka yi sai kowa ya mutu tukunna shi wa inna wa innahu lallazi hamalani ala an qultu ma qultu yace abin da yasa na fada abin da na fada kenan warawa al-baihaqi aidan min hadith ibn shahab an anas annahu sami'a umar ibn al-khattab min al-ghadi hina baya, al-muslimuna aba bakr fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastawa kashi gari da aka yi mubaya'a da sayyidina abubakar shi sayyidina umar ya ce sai hau kan mimbari fata shahada kabla abubakar kafin abubakar ya hau mimbari ya shi faƙala amma ba'adu ce bayan haka fa inni qultu lakum amsi maqalatan je na faɗa muku wata magana wa innaha lam takun kama qultu ba haka yake ba abinda na faɗa din nan ba haka bane ba wa inni wallahi ma wajadtu al maqalata allati qultu lakum fi kitabil fi kitabin anzalahu Allah abinda na ce muku cewa bai mutu din nan ba wai nassi ne na samo cikin alkur'ani ba wala fi ahadin ahidahu ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma manzo Allah ne faɗa min ba walakin ni kuntu arju an ya isha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ni abinda nake fata shine manzon Allah ya rayu har ya ga karshen mu duka baki daya yuridu hatta yakuna akhirana واختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم to Allah ya zaba ma manzansa abinda ke wajen Allah fiye da abinda ke wajen ku wa hadha alkitabu allazi hada Allah bihi rasulahu wannan littafi alqur'ani da shi Allah ya shirye da manzon Allah fa khudhu bihi tahtadu bima bima hada Allah bi rasulahu ku yi riko da alqur'ani za ku shirya da abinda Allah ya shirye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi قال البيهقي أخرجه البخاري في الصحيح أن يحيى بن بكير قلت أخرجه في الاعتصام لكن قوله فاختار الله أنا جنقو قربين دا أكي تشكيكو فادفنوا صاحبكم وكان مما قاله أيضا العباس رضي الله عنه لأمر ما رواه البيهقي fi dala'il kuna gani manzon Allah ne za a tabbatar da abu shi an bi sanadi an bi sanadi har a zo a ce ga inda abin yake ga yadda abin yake shi yasa duk wasanni ne da mm, bata lokaci kowa ya ja ma kansa ya dora mu shi ne kaza shi ne shi ne kaza wa shi ne kaza wannan shi shi ne kaza wannan shi ne kaza wallahi duk hayaniya ce bata lokaci ne ba shi da amfani ko kaɗan a cikin addini ba shi da asali ba shi da komai a cikin addini في الدلائل من حديث أبي الأسود عن عروة في ذكر وفاته تقدم قريبا فخرج العباس بن عبد المطلب والناس في المسجد سي سيدنا عباس يفتو عند منزون الله يكي متاني سنشي كما صلاتي قد ملأوه ويبكون ويموجون لا يسمعون إنما يبكو سنشي كما صلاتي suna kuka suna kumfa wannan ya je ya dawo wannan ya je ya dawo ba sa shauraron kowa kowa ya fita hayyacinsa faƙala sai ce ayyuhan nas hal indakum ahadun hal indakum ahadun minkum min ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi wafati man ahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi wafati. cikin ku akwai wanda yake da nassi daga manzon Allah cewa manzon Allah ba zai mutu ba fal yukhbirna ya faɗa mana kalula suka ce ba mu da manzon Allah bai ce mana komai ba قال هل عندك يا عمر من علم قال لا كي عمر لك كي تكون فم باقي كنا فدا كنا دا وانا نسي نيدا القرآن يكون سنة لك منزو الله صلى الله عليه وسلم تيوا منزو الله بمتبا قال لا يا شيء آآ آه،, آه. قال العباس أشهد أيها الناس أن أحدا لا يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم لأحد با وندي شيدا تيوا منزو الله فدا مسا بزي متبا إليه fi wafatihi wallahi allazi la ilaha illa huwa laqad zaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-maut qala wa aqbala abu bakr min as-sulh abu ya faru duk ba shi unguwar ranna yana wajen wata matarsa sai ya dau abar sai ya tawo tiryan tiryan tiryan tiryan sai ya zo bai ce ma kowa ba sai na umar yana ta abubuwan da yake yi ya kumfan baki ya zare takobi duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu za fille kansa ya ce masa komai ba sai da ya shiga ya yi sallama wajen yarsa ce me ya faru ne ta ce ga abin da ya faru tun da ne ba motsi ba kabin ya bude ya gani ya sumbanci goshinsa ya ce tibta hayyan wa maitan ya rasulallah sa'an nan sai fito ya zo umar ka zauna umar ya shiru sai kama hanya yana wucewa sai kowa ya mai da hankalin shi wajen sayyidina abubakar sai ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadmat ya tabbatar da manzon Allah ya bar duniya to bari ya zo ya kare akida fa ya zo zai kare akida ya tabbatar da manzon Allah ya bar duniya zai ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadmat ومن كان يعبد, يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر يتي بن كمان بن تبجن ونن آية مسيح زو أكا سوكا سيوني كان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات دم مسلا شيئا أو كي ونن أنا تريري تاوان to shi yasa duk yanda aka yi a cikin rayuwa dole shi an samu dattawa shi an samu dattako in ba na abubakar da abbas ba waye isa ya fitar da al'umma cikin wannan aqidar dole rayuwa sai da dattijo sai da dattawa waɗanda za su fada a ji waɗanda suka san me suka san jiya suka san yau suna jiran sanin gobe suka san me yake zuwa me yake dawowa amma ana zaune haka kara zube kowa ya zo ya yi abin da ya ga dama ya tafi lafiya lafiya al'umma na shan wahala suna can bakar wahala komai na lalacewa ba manya da za su tsawata ne ina manya ina suke ina suke Allahu ya lam ina suke ba za a taɓa rayuwa haka ba ai lallai ne sai an samu manya waɗanda ba sa jin tsoron kowa ba sa shakkan kowa ba su bukatan komai wajen kowa kuma ba sa wulakanta da kowa in suka faɗi magana sai a ji sai a ce a ah, wannan abubuwan fa ba daidai ba ne abubuwan da ake ba daidai ba ne zai kai mu ya baro ba wanda zai zo da ya zaɗare kan mulki ya yi abin da ranshi ke so kuma ya taka kowa ya kwana lafiya wannan rayuwa ce rayuwa ce ba ta mutane waɗanda suke masu ilimi ba fa mutum ba kowan kowa bane ba yana zuwa yana zamowa kaza shi kenan sai ya taki kowa ya take kowa ya mallaki dukiyar kasa kamar ko gadon gidan ubanka ba kana da musharikai ba eh gadon gidanka ba akwai musharikai ba ba yan uwa ba kaza kaza kaza kaza sai mutum ya take kowa ya kwana lafiya kuma ba yanda za a yi saboda me saboda da yake mulki din ya kira wannan ya bashi ya kira wannan ya bashi mutane sun zama ka zama to ya za a faɗa me za a ce eh me za a faɗa fa'ini ba zan yi faɗa wallahi tallahi ba tsarin rayuwa ba ce fabin da ake kamar kano a ce ba dattawa wanda za su tsawata kamar arewa a sakkwato babu arewa duk a ce babu ba wa'anda za su tsawata ina sarkin musulmai ina sarakuna ina manyan kasa ina kaza kaza kaza ina suke haka kowa zai shiru al'amura suna tafiya haka al'umma suna halaka suna galabaita ina manan jagoranci ina manan shugabanci ina manan dattawa ina manan manyan mutane sai na umar zafi ne da shi amma sai na abubakar yana zuwa da ya gaskiya tabbasin abin bai shaurare shi ba bai kula shi ba wannan yana bata lokacinsa ne sai kama ya je kaman ka ce sai karbi la fika sai kama hanya ya je ya hau mimbari sai kowa ya rabu da Umar ya fuskanto Sayyidina Abubakar me zai fara cewa yace ayyuhan nas wata riwaya wanda ya zamo Allahn shi shine Muhammadu abin bauta ta shi to yau ya nemi wata Allah wani allan kuma daban wannan ya mutu shine mana ayyuhan nas man kana abudu Muhammadan fa inna muhammadin qad tabbas ya bar duniya wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu duk wanda ke bauta wa ta yau sai dai wani allah to allah da kake bauta ba ya mutu wa man kana allah bautawa fa inna الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين daga nan ya fitar da al'umma cikin wannan dimuwa kowa kuma sai dawo cikin hayyacinsa ya tabbatar da cewa haka al'amarin yake Duk dole sai an samu dattawa sai an samu manyan mutane sai an samu dattawa a unguwanni in babu su ma sai a je a nemo su magan rayuwa kara zube haka me amfaninta ba ta da amfani in Allah ya sauka muku dukiyar ma ba za ta yi muku amfani ba a lalace za ta tafi in Allah ya sauka muku arziki ko menene shi an samu dattaku da dattawa in ba ku da shi ku je ku nemo inda suke waɗanda ke nan ɗin sai a kare musu mutuncinsu ba ka don shi a yayi laifi kaza shi ma wannan yana da laifi kaza waye ba shi da laifi mu zauna haka nan ba jagorai ba shugabanni ba dattawa shi ne ya fi mana ko mu samu wane shi ne dattijo a unguwa abin da ya faɗa baya tashi wallahi za ku ga rayuwa ta dawo kan seti amma kowa ya faɗi abin da yake so kowa ya faɗi abin da yake so ba zai taɓa yiwuwa ba ko shege sai yi masa uba ake samun kanshi ba haka bane ba mun sha ba da misali a samu unguwa karuwa tana cikin unguwa tsofaffi irin karuwai din nan tana cikin unguwa wannan ko almajiri ne ko dan menene ko dan menene sai ta zo ta bashi riga isa ta kawo abinci ta bashi tana kula da shi ran da ya je ya shayo ta ya zo ya cire takobi ya za a kasa ya fitar da wuta kowa me zai yi Allah bai wani gudu zai yi alhaji wani gudu zai yi wani zai bar motarsa ne ma ya gudu ba haka bane ba sai a ce me za a ce ku je wajen tsohuwar nan wannan yaro da ta ji an ji an ce mata ai ga kaza kaza kaza kaza yana rike da takobi sai ta shiga da gudu ya za ta yi fitowa za ta yi ta fuskance shi yana ganin ta sai ya ajiye abin kasa saboda me ta saya ta biya ta karbi rasiti ta saya ta biya ta karbi rasiti ba za ta ji tsoron shi ba amma kai da kake daga kai sai 'ya'yanka da motar biliyan nawa ne rannan gudu za ka yi ka bar motar ka cici ranka ba haka bane ba to shi ya sa rayuwa ba a tafiyar da ita haka ko sai an yi mata sai mu tsaya nan fadfinu sahibakum saboda matsalolin suna bukatan bayani ne ana tafiya a hankali har a karasa wannan eh ba so muke mu kare wannan babin da wuri ba